الحمد لله الحمد لله الذي لا ينسى ذكر من شاء ومن شاء انسى ولا يفوت كل شيء علمه ولا قضاءه تبارك اسمه صلاته على نبي رفع عن الخطابه ونسيان معه وآله وصحبه ومن تلا مع السلام من ارتقى إلى العلا وبعد يوم مسلمين tun daga bakin babban malaminmu kuma shugaban majalisar malamai na wannan gari mai albarka a sheik dr suleiman bawa sauran malaman da suke zaune yan wa musulmi ga baki ɗaya muni muku gaisuwar islamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi a matsayina na ɗalibin ilimi kuma almajiri na kawo ziyara ne a wannan wajen tafsirin babban shehin malaminmu ba don komi ba saboda mu nuna mai goyon bayan mu da mu bayan amma akan wannan karatu da yake gabatarwa ya rabi muna da ƙonka allah ya ba mu ikon amfani da abin da yake karantar da mu ya rabi muna da ƙonka allah ya saka mishi da alkhairi allah kuma ya wa zuri a shi albarka allah ya ta arzikin gidan shi tsakani da allah ba don malam na zaune ba ko ba a nan ba muna faɗi cewa mu matasa muna bugun gaba da malam saboda a rayuwata da zan ba da tarihin rayuwata malam ya manta amma shekara bakwai da suka wuce bayan na dawo da ƙasar sudan malam shi ne mutum na farko da ya fara koyar da niyyar da zan gabatar da da'awa an yi karatu a kofar rawar da gidan sarki ina zaune malam yasa aka gabatar da ni wa'azi wanda tun daga wannan lokaci mala ya fara shajja'a ne akan in tashi in fara koyon da'awa kuma in fara neman ilimi in tsaya saboda in gadi mahaifina ga wannan da'awa don haka ba za mu manta da malam ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi wannan karantarwa da malam yake muna ko a kwanta gora muna bibiyar wannan tafsiri a da mahaifina a shek dr abubakar biro abungu yana zuwa sosai a kan wannan tafsiri da ma da yake gabatarwa a wannan wajen wanda kullum muna bibiya ana turawa a group muna bibiyar karatuttukan da yake yi kuma muna amfana da shi sosai a rayuwarmu Allah ya saka mishi da alkhairi a ƙarshe kuma yadda ma da yi mana magana ya mana karatu ya kwa musulmi tsakani da Allah muna cikin wani hali na illa billah abubuwan da muke aikatawa sun wuce waje wanda akwai da yawa daga cikin wasu al'umma wasu luwaɗi kawai suka yi aka jirkita ƙasar wasu naƙa kawai suka kashe aka halakar da su amma yau ba zan manta ba ba da jimawa ba an yi bincike an gano cewa mata masu gabatar da maɗigo a cikin garin abdullu sun fi mace ɗari uku tsakanin mata aure da mara aure zina ma ka ban maganarta tsakanin mata aure da wadda ba ta da aure wadda ke zina ba ta ke zuwa a wannan gari musamman ma daga cikin abin da yake ta mana da hankali wannan wata na ramadan duk falalar wannan wata na ramadan za ka iske wata za ta nemi izinin mijinta cewa za ta ji wajen tafsiri amma ba za ta isa ma wajen tafsirin wani zai ɗauke ke wuce da ita wasu suna amfani da goma ƙarshe inda ake so ɗan adam ya dage da ibada su kuma lokacin ne da suke amfani da shi wajen yawaita fasadi wata za ta ce mijinta ta hajji za ta je amma tsakani da allah ba ta ko isowa masallaci za ta wuce wajen fasadi da yawa a wannan masallacin za ka iska 'yan agaji suna wahala da mata da maza a kan yawan tsayawa suna maganganu mace ta ce ta zo wajen ibada a ƙarƙashin wannan 'yan musulmi tunatarwa ta farko suna da maganar da Allah ya a cikin suratul mujadala Allah yake alam tara anna Allah ya'lamu mafi samawa ce wa mafi al'afu shin baka sani cewa Allah yana sane da abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa ba ma ya kuru min najwa salasatin illa huwa rabi'u babu wani miji da <clears throat> za ku yi din ku hudu ne sai ubangiji ilimin shi ya zama na biyar din na hudu ku wala farsatin illa huwa sadisu in ku biyar ne sai ilimin shi ya zama na shida wala adina min dalik ko da ba ku kai haka ba wala aksara ko da kun fi haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu sai ubangiji ya kasance da tare da ku a duk inda kuke maganar da ta tafi tashi hankali Allah ya ce sun mai yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah Allah ya ce zai ba da labari akan abin da suka aikata gobe da kiyama aya gabanin wannan Allah ya ce yau mai bi asuhumullahu jami'an ranar da ubangiji zai tayar da su ga baki ɗaya fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai bayar da labari akan abin da suka aikata Allah yake ahsahu Allah Allah ya kididdige an rubuta dukkan abin da kika aikata wani su ke manta da maki aikata da haka a ƙarshe ya ku ibadallah wallahi muna da challenge a gaban mu a rayuwar mu tuna da cewa gobe alkiyama kelin da za a yi amfani a auna aikin sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa abdahu ne kelin da za a yi amfani da shi a aikata a auna aikin da na aikata kelin da za a auna aikin aisha radiyallahu anha shine kelin da za a ɗauka aikin da ke aikata a nan duniya a auna wannan aiki da ke aikata nan duniya ke ke sa akwai tashin hankali wadda tunan duniya an riga an ba su certificate na aljanna wanda tunan duniya an ba su certificate cewa za su shiga aljanna kuma gobe alkiyama aikin da kika aikata a nan duniya kelin da aka ɗauka aka aza ayyukansu kan mizani aka auna irin wannan skeli shine za a yi amfani da shi a auna ayyukan don haka ba ƙaramin tashi hankali ba ne a rayuwa wanda ya kamata mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan tashi hankali da muke gani da mun bi maganar da Allah ya ce walau anna ahlul qura da dai mutanen garuruwa amanu za su yi imani wata ƙauza su bi shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ce da fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard Allah yace zai bude mu da kofofin arziki na sama da ƙasa arziki ne da wata amma Allah yace laifin da yasa ya kama mu ya ana mu da waɗannan abubuwa walakin kazzabu mun karyata Allah subhanahu wa ta'ala da daga cikin wasu suna ayyukan suna nuna ba su yadda da akwai Allah ba ta hanyar kisa ta hanyar tsibbace-tsibbace da sihirce-sihirce yana nuna wasu ba su yadda da ma Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya ce fa bai bima kanu yaktubun sai aka kama dan adam akan aikin da yake aikatawa dan haka ya ku ibadallah wajibi ne mu koma mu yawa istighfari ga Allah wajibi ne mu koma ibadojin da muke yi mu shirya mu sani cewa ba mai komi ba wayannan goma karshe da za mu shiga lokaci ne da ya kamata mu tashi tsaye mu yawaita ibada saboda mutum ya samu abin da ya don makai ne saboda gobe shi ya rabe muna roƙonka kamar yadda ka haɗa mu ana Allah ka haɗa mu a gidan aljanna ya rabe muna roƙonka Allah ya ba mu iko da aiki da abin da mala yake karantar da mu ya rabe muna roƙonka kamar yadda mala yake hankuri da matsayin mu na matasa kuma ƙananan yara Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ka ƙara albarka ga wannan gari Allah ka yi rauta arzikin wannan gari ya rabi masu taimakon addinin ka ya rabi ka taimake su ya rabi muna roƙonka mai martaba sarkin kabin abubu Allah ya ƙara mara shi albarka ya ƙara yalwata arzikin gidan shi ya ƙara ɗaukaka darajar shi ya rabi ya ka ƙara ba shi lafiya da zama lafiya da mulkin da yake yi shugabanninmu na kungiya tun daga shugaban kungiya da shugaban agaji da shugaban malamai da sauransu da shugabanninmu na mulki ya rabe da kwanka ka kare mu su ya rabe noman da muke yi allah ya tsaye albarka a gare shi allah ya kawo mana kwanciyar hankali ya rabe ka tafi ibadar da muke yi Allah kada ka samu fata bayan ka kafa wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمك الله الله يفاك الله يفاك بالخير الله يعطيك البركة نعم بسم الله آمين يا الله. من بارك لكم wato daga ba